الرجيم بسم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan zamu gabatar muku da ya a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau za kuma aji mu da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. mahalarta taron sharmin sheikh na kasar masar sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane 300 ne suka gudu daga sudan ta kudu a wannan shekara iran ta gabatar da shawarar kulle jejjeniyar tausayawa a tsakanin matan duniya yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarun mahalarta taron sharma sheikh na kasar masar sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya shugabannin kasashen amurka masar qatar turkiya da suka halarci taron na sharma sheikh a kasar masar sun sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi a gaza a jiya litinin ne dai aka buɗe taron na ƙasar masar wanda kuma ya samu halartar firaministan ƙasar pakistan da kuma shugaban ƙasar faransa da yake gabatar da jawabi shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yarjejeniyar ta zaman lafiya ta kunshi bangarori da dama kuma tana tattare da ƙa'idojin aiwatar da ita akan gawawwakin fursunonin haramtaccen ƙasar isra'ila shugaban ƙasar ta amurka ya ce ba a kai ga warware wannan batu baki ɗaya ba domin har yanzu ana ci gaba da ƙoƙarin gano inda wasu gawakin suke shi kuwa mai masaukin baƙi shugaban ƙasar masar abdulfattah al-sisi ya bayyana cewa yarjejeniyar ta gaza ta buɗe wani sabon shafin na zaman lafiya a gaba ta tsakiya hakanan kuma ya ce kafa wa ƙasa zai da zaman lafiya shugaban na ƙasar amurka ya ce wato shugaban na ƙasar masar ya ce ƙasarsa za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da amurka da kuma sauran ƙawayenta domin sake gina yankin gaza shi kuwa firaministan ƙasar pakistan ya yi maraba da shirin zaman lafiyar da ya kawo ƙarshen yakin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane dubu ɗari uku ne suka gudu daga sudan ta kudu a wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa saboda faɗan da ake yi a tsakanin magoya bayan shugaban ƙasar silva kiir da mataimakinsa rek mashar ya hakan ya tilasta mutane kusan dubu ɗari uku yin hijira shi dai mataimakin shugaban ƙasar ta sudan ta kudu rek mashar ana yi masa shari'a ne bisa zarginsa da aikata laifuka a akan bil'adama hukumar kare haƙƙin bil'adama ta fitar da bayanin da yake cewa ana ci gaba da yin fadace-fadace a cikin yankuna da yawa ba tare da an daina ba tun daga rattaba hannu a kan yarjejeniyar sulhu a tsakanin bangarorin biyu a shekara ta 2027 wato a shekara ta 2017 tare da kara da cewa a cikin wannan shekara ta 2025 kadai mutane 300 ne suka fice daga cikin wannan kasa. a tsakanin wannan adadin na mutanen da akwai dubu ɗari da arba'in da da takwas suka isa ƙasar sudan sai kuma wasu dubu hamsin da suka shiga ƙasar habasha har ila yau wani adadi na mutanen da ya kai dubu hamsin sun isa ƙasar uganda sai kuma wasu dubu talatin da suka shiga ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da wasu dubu ashirin da biyar suke zaman hijira a ƙasar kenya a cikin gida kuwa adadin mutanen da suka kai rabin miliyan ɗaya ne suka fice daga gidajensu zuwa inda za su samu aminci da tsaro a wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen watan yuli ta bayyana cewa a yankin wato a yakin basasar ƙasar ta sudan an yi asarar mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari wato ɗari takwas a tsakanin watan janairu na wannan shekarar zuwa satumban da ya shuɗe to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran babban sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali larjani ya ce gagarumar tarbar da aka yi wa falasɗinawa fursunoni ta nuna hakikanin wanda yi nasara a wannan yaƙi sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ɗin dr lila ya bayyana haka ne dai a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sadarwa dangane da sako fursunonin falasinawa da aka yi hakanan kuma ya ce 'yan sahiyoniya sun ga hotunan gagarumar tarbar da aka yi fursunonin falasinawa da hakan yake sake tabbatar musu da cewa ƙungiyar hamas da gwagwarmaya suna da karbuwa da farin jini a tsakanin falasinawa bayan gushewar shekaru biyu na ƙazamin yakin da suka yi akan al'ummar falasinu a jiya da safen madai al'ummar falas'inu suka tarbi wato dubban falasinawa ko kuma ɗauruwan falasinawan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta sako daga gidajen kurkunta ƙarƙashin yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi da ta ƙunshi musayar fursunoni. Iran ta gabatar da wata shawara ta kulla wata yarjejeniya ta tausayawa a tsakanin matan duniya mai baiwa shugaban kasar iran shawara akan harkokin mata da kuma iyali zahra behrus azar ta gabatar da shawarar a kulla wata yarjejeniya ta tausayawa tsakanin matan duniya domin samar da damar gina rayuwa ta jin kai da 'yan adamtaka mai ɗorewa. zahra Behrus azar ta gabatar da wannan shawarar ne dai a yan wani taro da aka gabatar a ƙasar china hakanan kuma ta bayyana cewa a wannan lokacin muna rayuwa ne cikin karnin da ci gaba da fasaha kere-kere suka sauya salon rayuwar bil'adama ta yadda kirkirarriyar fasaha ta zama mai matuƙar tasiri a cikin matakan da ake ɗauka na rayuwa kuma kamar yadda sakandami wato robot ya maye gurbin biladama a cikin wasu fagage da dama na ayyuka mai baiwa shugaban ƙasar iran ɗin shawara akan haƙoƙin mata da iyali ta ci gaba da cewa tare da gagarumin ci gaban da aka samu a fagen kere-kere sai dai kuma bai zama mai haɗa kan zukata ba da hakan ya sa tazara mai yawa take ci gaba da karuwa tsakanin masu shi da marasa shi kuma mutane suna ƙara zama cikin kaɗaici hakanan kuma ta ishara da yadda ake wato kasuwanci da yaƙe-yaƙe da wasa da ƙwaƙwadon mutane da yadda ƙiyayya da gaba suke ci gaba da yaɗuwa a tsakanin al'umma zahra behruz adha ta ce jin tausayawa da kuma agazawa juna su ne za su farfado da ruhin 'yan adamtaka a cikin duniyar nan da kuma sake dawo da mutuncin biladama dangane da rayuwar mata a iran kuwa malama zahara beirut ta yi ishara da cewa mata da suke cikin jami'o'i a iran su ne kaso 60 cikin 100 na jimillar ɗalibai da malamai yayin da fagen kirkira matan sun kai kaso 24 cikin 100 likitoci da ake da su ƙwararru a faɗin iran kuwa kaso 40 cikin 100 mata ne sai kuwa masu bayar da shawara akan harkokin kiwon lafiya da sun kai 30 cikin 100 to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu kuma sai a gya zama domin a ji shirashen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san sannan kuma sai mu gabatar muku da shirin tarbiyya da kuma shirin nan na wato duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa kuma da haka muke ban kwana da ku. To sarhin bayan labaran namu zai duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka fito a yayin taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya a Gaza da shugaba Donald Trump na Amurka da kuma takwaransa da ma wasu shugabannin wasu ƙasashe suka jagoranta a birnin Sharm el Sheikh na ƙasar Masar a ranar Litinin. kasashen masar qatar da kuma turkiya sun rattaba hannu da shugaban amurka donald trump kan wata takarda game da jin tsagaita wuta a gaza an rattaba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin din yayin wani taron kasa da kasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babbar rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rattaba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake yi garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idoji da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nanata sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin majiyar ta buɗe wuta da musari fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato kasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya karar cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗi a tarihin dan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wannan rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar kasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunis da ke kudancin gaza ciki har da 250 da aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shari'a al-sheikh duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba pezeshkian ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin inji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo karshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kare dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba daya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan kare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda akasarinsu mata ne da kuma yara kana kusan 170 sun shikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na ashirin da 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban ƙungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama yi med mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gaza da isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya afku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya karar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko akan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar tara ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro ɗaya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yanayin yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin ƙasa da kasa da kasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan koshin hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza bayan wata daya a hukumance kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya gama tattara bayanansa kan cewa isra'ila ta aikata kisan kiyashi inda ta cika dukkanin matakai waɗanda za a iya ayyana hakan ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta shekarar 1948 kisan jama'a cutar da jiki da kwakwalwa da kuma lalata yanayin rayuwa da dai sauransu na daga cikin irin laifukan da isra'ila ta aikata a zirin na gaza. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru casa'in da biyu da sa gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Oktoba na shekara ta alif ɗaya tara talatin da uku shugaban ƙasar Jamus na lokacin Adolf Hitler ya ba da umarnin ficewar ƙasarsa daga majalisar ƙasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin wannan lokacin da ya bayan yakin duniya na ɗaya an takaita wa ƙasar jamus yawan makamai wanda take mallaka da kuma adadin sojoji wanda za ta iya mallaka a cikin yarjejeniyar wasu amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya samu iko a ƙasar jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan kuma a lokacin sauran shugabannin ƙasashen turai suka nuna damuwar su matuƙa da matakin da adolf hitler ya dauka sai dai bayan fishewar hitler daga majalisar kasashen duniya a lokacin ba da jamawa ba ya fara yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 1999 julius cambareje nyerere tsohon shugaban kasar tanzania ya rasu an haifi julius cambareje a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekarar ta 1955 inda ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda a halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar ta tangayika na farko daga bisani kuma sakamakon kokarin da kasar tangayika ta dunkule da kasar zanzibar sannan kuma suka zama kasa guda daya dunkulalle a shekara ta 1964 sannan kuma ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania sun girmama julius cambridge a matsayin wani babban gwarzo na tarihi na kasar wanda ba za su taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa kan al'ummar kasar da dukkanin bangarori musamman bangaren tangayika da kuma zanzibar da kuma ayyukan ci gaba da yi wa al'ummar ƙasarsa da bunƙasa harkoki na tattalin arziki. masu saurare ko kusan cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1953 yahudawan sahiyuniya dauke da muggan makamai suka aiwatar da wani kisan kiyashi a garin kibiya na palestin wanda suka mame yahudawan sahiyunin da ya karkashin jagorancin ariel sharon tsohon firaministan haramtattar kasar isra'ila sun mame garin na tsawon kwanaki biyu inda suka kashe palestinawa 77 tsakanin mata da kananan yara da kuma manyan mutane sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun samu munanan raunuka bayan haka kuma sun rusa gidaje da makarantu ta hanyar dasa bama-bamai a cikinsu masu saurare kusan cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 1814 aka yi taron majalisar tarihi a vienna akan batun makomar nahiyar turai bayan napoleon bayan murabus ɗin da sarki napoleon na ƙasar faransa ya yi da kuma gudun hijira a watan afrilun shekara ta 1814 majalisar tarihi ta vienna ta fara aikinta a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta 1814 a birnin vienna babban birnin kasar austria da nufin yanke shawara akan mamayar da faransa ta yi a lokacin sarki napoleon a tsakiyar majalisar vienna napoleon ya tsere daga gudun hijira a ƙarshen fabrairu shekara ta 1815 sannan kuma ya sake kwace mulki na ɗan gajeren lokaci wanda ake kira da sarautar kwanaki 100 kuma ya shirya kai wasu hare-hare akan abokan gabarsa duk da yake hakan ya kawo cikas ga ayyukan majalisar ta biyanna na wani ɗan lokaci amma daga bisani ta ci gaba da gudanar da ayyukanta galibin wakilan da suke halartar wannan taro na wannan majalisa dai sun so a maido da daidaiton iko a nahiyar turai kafin juyin juharin da aka yi a kasar faransa da kuma maido da sarakuna masu mulki a kasashe daban-daban da suke cikin nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1371 bayan hijira Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci ayatollah Muhammad na hawan rasuwa an haifi Aitullah Muhammad na Nahawandi babban malamin addinin musulunci a garin Najaf al-Ashraf na kasar Iraki sannan kuma kamar mahaifinsa ya yi karatu mai tarin yawa a gaban manyan malamai na wannan lokaci sannan kuma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka shahara ba ga ilimi a bangaren addinin musulunci sun kuma kirkiro wasu abubuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ilimi na zamani. wanda ya daidai da yanayi na karatun cibiyoyin hausa a lokacin sannan kuma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka rubuta littafai a ɓangaren tafsirar maudu'i yana da littafai da ya rubuta a ɓangaren adabin larabci da farisanci sannan kuma ya rubuta wani tafsiri mai suna al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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa iran tana goyon bayan duk wani shirin zaman lafiya da ya hada da dakatar da kisan kiyashi a gaza ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan duk wani mataki ko wani yunkuri da ya hada da kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza janyewar sojojin mamayar isra'ila daga yankin shigar da kayan agajin jin kai sakin fursunonin falas falasinawa da kuma tabbatar da dukkanin hakokin al'ummar falastino haka kuma ta kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na mai goyon bayan halastacciyar gwagwarmayar al'ummar Falasɗinu domin tabbatar da 'yancin kai ta yi amfani da dukkanin karfinta na diflomasiya a cikin shekaru biyun da suka gabata musamman a matakin yanki kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da majalisar ɗinkin duniya wajen matsin lamba ga yahudawan sahayoniya da magoya bayansu da su dakatar da kisan kiya rarrashin da suke yi ga al'ummar falasino da kuma janyewar 'yan mamaya daga gaza ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi juyayen tunawa da manyan shahidan gwagwarmaya inda ta jaddada nauyin da ke wuyan kasashen duniya na hana wani cin zarafi daga 'yan mamaya tare da yin kira ga dukkanin bangarori da su yi taka tsantsan da yaudara da karya alkawarin yahudawan sahayoniya suke yi a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa suna goyon bayan duk wani shiri da zai hana kisan kiyashi a gaza ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce ba za su iya amincewa da 'yan sahayuniya ba don haka ya zama ɗabi'a a gabatar da gargaɗin da suka dace dangane da karya yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a wata hira da aka yi da shi da gidan talabijin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi nuni da cewa iran tana goyon bayan duk wani shirin da zai kai ga kawo ƙarshen laifukan yahudawan sahayoniya yana mai karawa da cewa 'yan gwagwarmayar musulunci a falasino sun yanke shawarar aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wannan babban lamari ne da ake goyon bayansu a kai amma iran tana yin gargaɗi da ya dace ya yi ishara da cewa a halin yanzu hukumar yahudawan sahayuniya tana mamaye da kashi hamsin cikin 100 na gaza inda ya ci gaba da cewa akwai shakku matuka dangane da janyewar yahudawan sahayuniya daga gaza dangane da zargin cewa manzon amurka a yankin gabas ta tsakiya steve witkoff ya buƙaci ministan harkokin wajen iran ya goyi bayan tsakaita buɗe wuta a gaza Arakci ya ce Iran ta kasance tana goyon bayan duk wani matakin da zai dakatar da laifukan da Yahudawan sahayuniya suke aikatawa. Ya ci gaba da cewa Iran ta sha nana ta cewa tattaunawar da za ta yi da kasashen yammacin duniya ta takaita ne kan batun makamashin nukiliya kuma babu wata alaka tsakanin batutuwan yankin ko gwagwarmaya da shawarwarin makamashin nukiliya kuma ba za ta taɓa samun wata alaka tsakanin su ba game da matsayin iran kan batun kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma abin da aka fi sani da shirin zaman lafiya na abraham Arakci ya ce Iran ta fito fili karara game da shirin zaman lafiya na Abraham ta bayyana matsayinta kuma tana ɗaukar kyautata alaƙa da 'yan sahayuniya a matsayin cin amana ne ga al'ummar falastinu kuma toshe halittattun haƙoƙinsu ne da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu. don haka irin tana adawa da duk wata alaka da irin waɗannan tsare-tsare tare da la'akari da hakan a matsayin sabawa ƙa'idojin jin ƙai da na musulunci har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa amurka ta nuna rashin daidaito a cikin 'yan shekarun nan kan matsayinta kuma matsayi da maganganun jami'an amurka suna ci gaba da canzawa ya ce hakan ya fito fili ba wai kawai a tattaunawar da ake yi kan iran ba har ma da batutuwan da suka shafi yankin ya ci gaba da cewa dangane da gaza ko da yake shugaban amurka da sauran jami'an kasar sun yi jawabi inda a cikin jawabinsu faso suke cewa suna da aniyar sake gina gaza da gabatar da taimakon jin kai da kuma biyan haƙoƙin al'ummar falasino amma akwai shakku sosai kan yadda amurka ta yi alkawarin aiwatar da waɗannan alkawuran tattaunawar da ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin suka yi amurkawa sun nuna cewa mafi yawansu ba su da ƙwarin gwiwa kan hakikanin aiwatar da waɗannan alkawura ya kara da cewa yanzu dukkanin bangarorin suna magana ne kan kashi na farko na yarjejeniyar saboda a fili yake cewa matakai na gaba za su fi wahala sosai sannan za a tantance matakin gaskiya da jajircewan jami'an amurka kan alkawuran da suka ɗauka ministan harkokin wajen kasar iran ya yi nuni da cewa iran ba ta taba gudanar da wata tattaunawa mai taken cikakkiyar yarjejeniya ba kuma ba ta amince da ita ba yana mai cewa tattaunawar da iran ta yi a baya da kuma na yanzu ta takaita ne kan tsarin shirin makamashin nukiliya kuma idan maslahar ƙasa ta bukaci hakan to za a ci gaba da kasancewa cikin wannan shiri ne kawai a nan gaba ya ce kasashen turai uku jamus faransa da birtaniya ba su cika alkawuran da suka ɗauka a baya ba kuma babu hujjan fara sabuwar tattaunawa da su a yau ya kara da cewa amurka ta kuma yi watsi da amincin duk wata tattaunawa ta hanyar ficewa daga yarjejeniyar makamashin nukiliya bisa manufarta na bangare guda ya ce ba su da wani dalili na sake yin shawarwari da kasashen turai uku kuma suna tsara dangantakar su kan kare muradun iran ne da manufofin kasa masu cin gashin kansu dangane da zargin tattaunawa da wiskop da ya yi da shi ministan harkokin wajen ƙasa na iran ya ce ba a yi wata tattaunawa ta wayan tarho kai tsaye ba kuma ba za a yi a tsakaninsa da mr witkop ba musayar saƙonni ta takaita ne ta hanyar masu shiga tsakani ya ci gaba da cewa matsayin kasar iran a hukumance shine shirye-shiryenta na yin shawari kan shirin makamashin nukiliya kawai bisa mutunta juna bisa daidaito ba tare da gindaya sharuɗa ba ya kara da cewa ko da yake bangarorin turai da amurka suna son yin shawarwarin sai dai matukar babu wani shiri da zai tabbatar da moriyar kasar iran kuma matukar babu wani tarihin cimma ka'ida to babu wani tushe na yin shawarwari mai tsanani ya yi nuni da cewa kasar iran ta kuma shirya tattaunawa kan batun inganta kashi 60 cikin 100 na sinadarin uranium matuƙar dai an kammala tattaunawa kan maido da ƙudurori ministan harkokin wajen kasar iran abbas arci ya ci gaba da cewa idan ɗaya bangaren yana son komawa shawarwari dole ne a samar da daidaito da adalci bisa mutunta juna turawa sun tabbatar da cewa ba su da wani zaɓi kuma abin da ya faru a baya ya nuna cewa yin alkawari da su ba shi da amfani kullum iran tana ɗaga tutar tattaunawa kuma a shirye take ta yi la'akari da shawari masu ma'ana da daidaito arakci ya kara da cewa jan layin iran shine kiyaye 'yancin kai da haƙoƙin al'ummar iran kuma ba za ta yi watsi da haƙƙin al'ummar ƙasarta ba na ci gaba da tace sinadarin uranium cikin lumana a sa'i ɗaya kuma an tabbatar da gaskiya da riƙon amana shi iran take ta gudanar da shawarwarin da ke nuna cewa ayyukanta na zaman lafiya ne kawai matuƙar dai ɗaya ɓangaren ya ɗauki matakan ƙarfafa gwiwa da kuma ɗaukar matakan ɗage takunkumin zalunci kan ƙasar ta da yake amsa tambaya game da buƙatar tattaunawa da iran a gefen zaman taron majalisar ɗinkin duniya Harakci ya ce buƙatar yin shawarwari ta fito ne daga Amurkawa kuma Witkoff ya nemi a yi shawarin kai tsaye amma martanin Iran shine cewa ƙasashen turai uku su halarci shawarwarin amma Witkoff ya ƙi ya dage da farko cewa irin ta amince da buƙatar su amma irin ta ki amincewa da hakan. a wani bangare na hirar tasa ministan harkokin wajen kasar na iran ya nuna cewa har yanzu iran bata samu buƙatar yin shawarwari daga kowace bangare ba duk da haka abubuwan da suka faru a shekarar da ta gabata na shawarwari da amurka da kuma kasashen turai sun nuna musu makomar wannan tattaunawar dangane da tattaunawar da aka yi da amurka kamar yadda jagoran juyin halin musulunci ya jaddada babu wata sako da za a cimma da zai amfanar illa bata lokaci har ila yau dangane da tsibiran irin guda uku kuwa rakshiya ce iran ta sake bayyana matsayinta kan waɗannan tsibirai guda uku tare da jaddada cewa waɗannan tsibirai na ƙasar iran ne na har abada kuma babu wanda ke da haƙƙin da'awarsu ya ci gaba da cewa a yayin da shigar da wasu kasashen turai suka yi da ikirarin cewa iran ta mamaye tsibiran uku ba abu ne da za amince da shi ba ya ce iran ta gabatar da wannan batu ga turawa a shekarar da ta gabata mu wasu daga cikinsu kamar faransa da jamus har ma sun yi kwaskwalima ga matsayinsu tare da jaddada buƙatar warware rikicin da ke tsakanin iran da daular larabawa ta hanyar diflomasiyya don haka irin ta yi imanin cewa bayani na bayan nan na turai ya zama mai karo da juna da neman haifar da rudani kuma bisa ga dukkanin alamu an yi shi ne bisa matsin lamba na siyasa. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshen sa. Ah, ah, ah, a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin rahatar hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwan lahira allah ya ga ta malam bismillah أعوذ Sami السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين zamu tashi ne a kan haƙusau haƙƙin azumi akan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zamanmu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zaman mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma sunmu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a shi lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shikenan kenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shi kuma ka taɓe wal billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man ya amal mithqala zaratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko aljan kasuma tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu ibrahima musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa yi zamani da shi sahabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abun da ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata ɓarna. amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne karya ce ku aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne ba ya zalintar kowa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajiyon BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul Abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙo saum Fanta lama annahu hijabun ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار shi azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shine me. azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wata ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganin ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. yar yasa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshen harshenka da jinka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin kiyama wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa asaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta haka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ta'atarafu ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammadu ali baitihi at-tayyibin to gashi malam ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na BOH da ke karkashin hausa tv a nan benin tehran muna kara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman kasar nijar da wannan dimin lokacin nasa da ya ba allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.

كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت أسريفا خمشيم عد شتم أسريفا عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم